Jama sauraro hawa kabir ke farin cikin sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na kaɗe-kaɗe da al'adu. Kuma a shirinmu na yau za mu duba waƙoƙi da tarihin mawaƙi don jazi ne a taƙaice an haifi michael collins a jere shahararren mawakin kudancin najeriya da aka fi sani da don jazi a ranar 26 ga watan nuwamba shekarar 1982 ya kasance masoyin kiɗe-kiɗe dangin ganga da jita tun yana ɗan shekara goma sha biyu a duniya abin da ya sa kawunsa ya gayyace shi kasar Birtaniya a birnin London don ya je ya dan kada ganga irin wanda samari ke kadawa a cuci. idan jazi ya yi ayyuka da dama a birnin London irin su sai da abinci a shahararren shagon sai da abincin nan na McDonald ya kuma yi gadi irin na zamani wato security. sai dai hakan bai hana shi kulla soyayya mai karfi da duk wani kayan kiɗan gida da na turai ba. karatu har izuwa matakin digiri a Najeriya. Kuma bayan ya dawo gida Najeriya ne ya bude studiyon waka mai suna Mohit Record tare da haɗin gwiwar mawaƙi Dibanj. kuma shi ne ya rubuta tare da ɗaukar nauyin wakar tungulu wanda dibanj ya rira wato wakar da ta fara fito da kamfanin mohit record a shekarar 2004 tell them the secret of my melody. Listen, make her tell them the cocoa. I make her tell them the cocoa. Make her tell them the cocoa. I make her tell them the cocoa. If I tell them the coco, make her tell them. the coco. when you sing my you like, we just use the magic word. Go say, Tungolo, Chatungolo, Go, go, go, alájà tún gbólọ ṣéwọlé tún gbólọ ọmọ wa iye lẹsẹ tún lẹsẹ. as i dey walk up the road i see one baby you My name na no be small why because she fine no be small when her front no be small when her backside no be small. I yarn, I'm the truth, and I yarn, I'm the fact, and I yarn, I'm no be small. She know one green my own, no, but in I yarn, I'm the cocoa, no be small. She you want no the cocoa, why she you want no the cocoa? She make her tell you the coco. I make her tell you the coco. Tun daga wakar Tungulu Allah ya amsa wa Donjazi yake rubuta wa mawaka waƙoƙi tare da ɗaukan nauyinsu har Allah ya sa suka rabu da Dibanj ya buɗe sabon kamfaninsa mai tashi a yanzu haka wato Marvin's Record. Mawaƙi Donjazi ya ɗauki nauyi tare da rubuta waƙoƙi ga mawaƙa da dama irin su dr sid one day call the prince dare art nito c soski tiwa savage da dai sauransu har ila yau ya gabatar da waƙoƙi mai taken lift up na kanye west da jay-z da matarsa beyonce 'yan ƙasar amurka abin da yasa ake mushi kallon mai tausayi da son ci gaban kowa a ma'aikatan mawaƙan duniya. Generation Mix. when uh-huh. here comes Big Man original producer. Excuse me, I'm a Keep working like that. Here comes the WC, original Black Diamond. Excuse me, I'm a Keep working like that. Oh. she, she said, make a wife, huh? but I get so many girls, I know the life, huh? Ah, ah, ah and I did die for Anything what you want, I go buy for her. First time we a fight them, just feel like say make a bite them, bite them, no not fight them. I go take my time to decipher them. No, we say we just make big mouth. And as you see me, man, I can shout. They like the way we, we spend cash. And when they see us on the day, they go, they bend yeah, a al'adance manyan mawaka kan ɗau nauyin ƙanana bayan sun fito duniya ta san su rigima kan ɓalle daga baya a tsakanin su sai dai don jazi ne kawai ake ganin har yanzu bai da wannan matsalar tun bayan rabuwarsa da mawaƙi dibanch kuma shine mawaƙi na farko mai yawan kyauta a yanar gizo ko twitter ko facebook ga masoya waƙoƙinsa freaky little flex. Go a little low while you go sit to left. Baby, put the gat to it down like me. No bitch I play. I'm I gonna make you sweat. Oh, yeah, drop it down low. And if you want to back it up, you back it up slow. Make my mind blow. Let them know. To so make them know. Try come close. Cause this not private, so yeah. And if you wanna let loose, let loose. Even if you have to take off your shoes, make you no send nobody. Cause now you got your body. Baby, oh yeah, better sing go. Better sing go. don jazi ya amshi kambu da dama akan waƙoƙinsa sai kuma manyan kambu akan producer of the year a shekarar 2006 da shekarar 2007 da shekarar 2011 da kuma shekara ta 2004 musamman ma akan waƙar nan ta dorobuci da ya rubuta sai kuma shekarar 2015 ya karbi kambun city people award haka kuma mawakin ya fito a fim sau ɗaya mai suna the last digit da fatan kun ji daɗin kasancewa da mu a cikin wannan shiri sai kuma mu je ga al'adunmu na gado. a ɓangare al'adunmu na gado dai kamar yadda kuka sani duk ranar ɗaya ga watan oktoba najeriya kan yi bikin zagayowar samun 'yancin kai daga turawa mulkin mallaka ma wani abin burgewa da wannan rana shine akan ba da hutu ga 'yan makaranta da ma'aikatan gwamnati har ma da kamfanoni masu zaman kansu bisa ga mahimmancin wannan rana akan yi biki a makarantu na wasan yara ko wuraren shakatawa haka kuma iyaye musamman 'yan boko sukan zagaya da 'ya'yansu wuraren more rayuwa da ciye-ciye da tanɗe-tanɗe na zagaya cikin gari don ganin abin da ke wakana game da wannan rana inda na fada cikin wasu mata ga kuma abin da babbar su ta shaida mu suna na salamatu bello eh gaskiya mun yi ƙoƙari ne mu haɗu a matsayinmu na friends of my friends domin mu raya wannan rana saboda rana ce mai matakar farin ciki eh, eh, ranar independence a sauran kasashe masu yadda suke nunawa ai sukan ɗauke shi kaman ranar birthdays ne yadda ake karrama um, ranar haihuwa to su haka na ga yadda suka ɗauki independence day su ne muke ƙoƙari mu ma mu haɓaka shi saboda yaranmu da suke tasowa su san wannan ranar tana da mahimmanci rana ne da najeriya ta kubuta daga eh, hannun turawan mulkin mallaka ta samu 'yancin kanta kowa ya samu freedom hmm lallai to da kika ce friends of my friends na sama sauraron su ce me kuma ma'anan haka mm, friends of my friends muka muya muya mu mata ne da matan abokai da kuma wasu kawayen wasu ne wasu kuma ta sanadiyyan 'ya'yansu muka san juna to duka dai mafi yawancin mu ma'aikata ne to sai muna kiran kanmu friends of my friends mm, a kenan za mu iya cewa a wannan da gudunmawan gurin aiki ne koko a aljihunku wannan eh, shirye-shiryen ya fito na ga girke-girken ne kamar ana biki eh, duka daga aljihun mai ke fitowa mukan yi kokari mu dan tara taro sisi saboda irin haka rana irin haka idan ta zo ta farin ciki don mu mu ji daɗi yaran mu su ji daɗi. na ga yara kun keɓe su gefe ɗaya su kuma me aka tanada musu eh yara duk mun yi kokari mun tanada musu abin da ya kama suke da bukata kun san da yara da san ciye-ciye da shaye-shaye mun yi kokari mun sama musu da kuma sauran 'yan abubuwan wasanni saboda dai su san rana na da mahimmanci sosai to kamar yaranmu da suke tasowa ba su san wani tarihi irin mai mahimmanci akan kan mu najeriya ba ko kun tanadi waɗanda za su ɗan rika ba su ɗan tarihi da ɗan labaran najeriya haka na don naga kun bar su ne su su kaɗai ba wani babba da zai ɗan rika to dan baki zo da wurikin ji yadda abin ya fara ba mu duka na gaya miki mu ma'aikata ne kusan kowanne mu yana aiki kowa daidai gwargwado yana da don wata ma history ta karanta to za mu zauna inda duk ya kamata yara abubuwan da yaran suka ya kamata su sani mu zauna mu nunnuna musu ai kunji kunji kaza su ma suna tambayo suna to yaya kaza yaya kaza sai mu ce musu ga yanda abuke eh, ya kai ga har suna tambaya eh, akan janar muhammad buhari shugaban mu na yanzu to shi ma mun yi kokari mun nuna musu irin ga yadda masoman shi ya faru a Najeriya tun lokacin da yake soja ga abubuwan da suka faru da kuma har yanzu da ya samu eh, mulkin Najeriya ta farar hula. Hmm, a shirye na makara kenan gaskiya kin makara da kam zo da wuri da kin sha dariya don tambayoyin nasu hadda na ban dariya uhm, ikon Allah to yanzu ga shi dai an ciye-ciye da shaye-shaye an kuma ba da tarihi kamar yadda kika ce a baya kafin in zo to kuma nan gaba me za ku to muna so yanzu kowa ya ci ya sha ya koshi idan muka gama sai mu yi hotuna kowa kuma dai a yi wasa a dariya mu yi addu'o'i sai kowa ya tafi gida hmm, to kada a manta a yi wa najeriya addu'a insha Allah ai shine madalla ga mata nan sun bullo hmm, to lallai kam to mun gode to madalla ga wani kuma bawan allah da jawabinsa sunana hassan mamman lagos to abin da na yi a wannan shekaran kusan in ce na yi shi a bisa wani irin yanayi mai daɗi da dausayi domin abin da na aiwatar Ta mutanen eh, gidana iyalaina da ana sun yi mamaki saboda idan kin duba shekaru goma sha shida da suka wuce baya sai ma nan cika shekaru kaza da samun yancin kai kai baka ma san ma me aka yi ba menene ya faru ba saboda kin ga abin da ya kawo muka yi mamaki hakan nan shine mun ga wutan lantarki tun lokacin da shugaban kasa janar ah, mai girma alhaji muhammadu buhari yake ah, gabatar da jawabinsa ba dauke wuta ba kuma wannan abu abun farin ciki ne don haka yasa tun da safe da ya fara baka ga an dauke wuta wuta ko gizo ba ta yi bane dai a gida amma kaman fa an dan dauke an dawo da shi me yiwa sai dai kawai ni kai in dai a angonki ne dai hakan dai kika gani amma ni dai a inda nake ina tunanin hakan ne to inda nake dai ba koge za wuta dai wutan lantarki ba ta yi ba ganin haka na ji daɗi na fitan jin su abubuwan ciye-ciye da yan tanda tanda haka nan da su lemo haka nan mika ma iyali ni ma na zauna muka yi munna muka yi to na tashi na je mu inda dai muka dan tuwa yau a lokacin shekarun baya can da suka wuce mukan je filin sukuwa ne mu ga yadda yan makaranta ke Ah, murnarsu da sauransu to nan ma na je na yi shiraban da ka je a ah, ki ce mu yau shiraban duniya da ayyare hmm, ikon Allah bayan haka ne kuma wani bawan Allah da na gani ya rako iyalansa wajen wasan yara ya bayyana min yadda yake mora wannan hutu ta hanyoyi kamar haka sunana alhassan adamu na mai da 1 october na mai da shi al'ada a wurin a wurin family dina zamu yi wanka ma abin nan wato wato mu yi murna yadda kake san kaman mun kaman kaman muna celebrating birthday ni da na ganka a park ma na ɗauka birthday ake yi a ah, ah, ah, ba birthday muke ba muna murna ne Allah ya kawo mu independence day to ai dole ne mu ma mu ma kasan mu fatan alheri an san dai wannan zagayowar ranar haihuwar najeriya kamar yadda take ranar samun yancin kai na kowa da kowa ne da kai da iyalinka to yara me ka tanada musu ko kuma me aka musu me aka nuna musu mahi wani mahimmanci ka nuna musu na wannan rana eh mahimmanci da na nuna musu sun riga sun saba yayin da na saba musu ma every first of october eh, maman su kai musu wanka a sa musu sababbin kaya kuma a kai ziyara kusan riga sun san cewa ran hutu ne so suna cikin farin ciki yawa so in aka musu wanka sai a kai ziyara zuwa wurin tsofaffi so kan ga masu tsofaffin su ba su tarihi su ba yara na tarihi yadda najeriya take kuma eh, su eh, ga musu kuma yadda eh, changes da aka samu in between ah, na da najeriya na da da na yanzu past leaders mu kuma luckily enough kuma gida sai ga ga program na tv ana nuna you eh, know, past leaders mu da da kamar su sadona su tafa balewa da, da su baban gida to sai suka zo suka gan buhari kuma da kayan soja suka ce ah, dadi <laughs> buhari eh, eh, soja ne na ce ah, ai soja ne da awa ba yanzu ba so gaskiya da wai happy sun sun ji daɗi sosai mm. because ba su ma san eh, kananan su ba su san cewa buhari ya tawa ya tawa yin military rule ba mm. so suna ta sai baba sai baba suna ta gaskiya it mm. was impressive impressive wallahi ya yi kyau kenan to amma wani abun da yake kaman yawancin mutane a al'adance zaka ga ranar kawai tunda an ce hutu ne bai fi dai a kalli tv a dan yi ciye-ciye a dan fita anguwa kamar ba a dan jaddada wa yara mahimmancin wannan rana ko baka lura da hakan ba eh, na lura kuma gaskiya a kuskure ne kasance ba a nuna ma yara mahimmancin wannan rana ba kasu rana ne da muka samu yancin kai muka samu yancin kai kuma muna murna kuma eh, er, wannan ranar ne kamata a ce an nuna ma yara mahimmanci na wannan independence day da kasar mu nigeria da kasar mu nigeria to yanzu dai a takaice kana ba da shawara ga iyaye ne eh na ba abin da saboda kishin kasa a nuna musu kishin kasa because in da wannan ne ainihin sun nigeria zai kasance cikin cikin zuciyan yara su tashi da sun sun kasansu yawa to madalla malam na gode to da fatan iyaye za su ɗau wannan shawara kuma tare da fatan kun ji daɗin kasancewa da mu a madadin sashen hausa na rediyo faransa ni hawa kabir da na shirya na gabatar ke cewa sai wani makon idan allah ya kai mu.